La faiblesse euh, des systèmes de santé de nos pays nous impose beaucoup plus que d'autres la prévention. A jawabin da ya gabatar kai tsaye ta kafar rediyo a jiya da daddare, shugaban kasar Nijar Isu Muhammadu ya fara ne da nuna damuwa a dangane da yadda kasashen duniya suka shiga halin rudani sanadiyar annobar cutar coronavirus. Saboda haka ya ce ɗaukar matakan rigakafi ya zama wajibi ga kasashen da har yanzu ba a samu bular wannan muguwar cuta ba. Fermeture des aéroports internationaux de Niamey et de Zender pour une durée de deux semaines renouvelable shugaba isuhu ya ce filayen jiragen saman ƙasa da ƙasa na yamai da na zandar za su kasance rufe a tsawon makonni biyu daga ranar 19 ga watan maris kuma za a iya tsawaita wannan mataki idan buƙatar hakan ta taso ko da yake abin bai shafi jiragen likitoci da na sojoji da na dakon kaya ba haka su ma iyakokin kasar za su kasance rufe a tsawon makonni biyu daga ranar 20 ga watan nan amma motocin dakon kaya za su iya shigo da hajoji a tsawon wannan lokaci da akan iya ƙara tsawaitawa idan ta yi dalili in ji shi de tous les établissements d'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et supérieur pour une durée de deux semaines Gwamnatin ta Nijar ta yanke shawarar rufe illahirin makarantun boko daga ranar 20 ga watan nan na Maris. Saboda haka aka buƙaci iyaye su kula da 'ya'yansu yayin da aka umarci gidajen sayar da barasa da gidajen disco da na sinima da dukkan wuraren wasannin nishadi su rufe daga yau Laraba 18 ga watan Maris. Interdiction de rassemblement de plus de 50 personnes. Cette mesure concerne notamment les baptêmes. Shugaban kasar Nijar ya ce daga yanzu an haramta taron mutanen da yawan su ya zarce hamsin. Wannan mataki bai bar taron bikin suna ba ko bikin aure da dai wasu shagulgula makamantan haka yayin da ya ce ana ci gaba da tantaunawa da shugabannin addinai domin duba ta inda za a bullowa wuraren gudanar da ibada. Concertation entre le gouvernement et les leaders religieux, ulémas et prêtres, afin d'arrêter les mesures relatives à l'accès aux lieux de culte. kawo yanzu kasar Nijar ba ta cikin kasashen da hukumar lafiya ta duniya ta bayyana a matsayin waɗanda aka samu bular wannan annoba. To amma hukumomi sun umarci kasuwanni da manyan shagunan sayar da kayan alato da gidajen cin abinci su mutunta matakan tsaftace muhalli sannan ya zama dole a sa tazarar mita ɗaya akalla a tsakanin kowane mutum a wurare makamantan waɗannan. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.